su Tuni dai ma'aikatar shari'ar ƙasar ta tsara tuhume-tuhume har guda goma sha uku a kan shugaban majalisar dattawan Dr. Abubakar Bukola Saraki. Kuma a da an tsara gabatar da shi a gaban kotu ne an jima kaɗan a yau Juma'a. Kwatsam sai wata kotun tarayya da ke nan Abuja wacce ke karkashin jagorancin mashari'a Ahmed Mohammed ta dakatar da gabatar da shugaban majalisar dattawan a gaban kotu har sai ta saurari karar da aka shigar gabanta. Kotun tarayyar ta gayyato ma'aikatar shari'ar kasar da shugaban hukumar ɗa'ar ma'aikata na ƙasa. da ma shugaban kotun da a da za a gabatar da Dr. Bukola Sarakin a gabansa da duk su bayyana a gabanta ran 21 ga watan nan da muke ciki don su bayyana mata dalilan da za su sa a gabatar da Dr. Bukola Saraki a gaban kotu. Kazalika cikin waɗanda aka gayyato ɗin sun haɗar da wani mataimakin darakta a ofishin Attorney General na tarayya Mr. Muslim Hassan. Abin jira a gani dai shine Allah kai mu ranar 21 ga wata don a ga yadda wannan dambarwa za ta kasance. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.